to shirinmu na nishadi yau bakwancin wa aka samu yauwa ni sunana aliyu adam muhammad king a aka alimba a yana ka samu ka zama sarki na ji ce king mm, to kasancewar ni a irin inda muke zama ko in ce inda nake rayuwa mm. a cikin wayan da nake rayuwa su suka bani wannan sunan su waye waɗannan mutane eh, kamar akwai mab realistic mm. akwai maddox Black boy mm. akwai baffa ami me yasa suka baka duk kafis iyawa ne suka baka mm. ba ba wai kafis iyawa bane ba yawwa kasancewar akwai irin yadda zaki ga mutum yana waka kamar da sarautan eh. to shine kawai da dalili kai um, fagen waka hip hop kake yi ko blues mm, ina yin hip hop ina yin blues har rege ma ina yi har rege? Mm. me ya ji hankalinka ga kan matashi ka gama karatu Mm, ina da yin karatu na yi kama secondary school kuma na fara nan foli a foli wani kwas kake yi ina nan ina yin administration to ya kake hada karatun bukoko da harka ta mm, to ai ni dama mutane sun dade suna mai irin wannan tambayan mm. kamar ni a nawa ganin waka ba za ta hana mutum karatu ba kasancewa ita ba waka baiwa ce An an riga an haife ka da abu kana kuma da shi a jikinka mm. ina ganin wannan ba zai jawo matsala akan wani ba mm. ba wai ina nufin hakan bane ba duk wani mawaki ma a haka yake zuwa um, king ko mm. king ne king a king a a rera mana waka ta rege tunda ka ce kana rege kana a fara da rege Cause I need your love, I'm never gonna leave you. But every day, every night, girl, you know, say I'm thinking for you. Why you leave me alone? Why you leave alone, girl? Why you leave alone? Irin kin Ita kuma wannan budurwa aka yi wa ta soyayya ce da jinta. Mm, ita ma yanzu ne. mecece me ya sakon waka mm, wannan kaman ina yin waka ne akan cewa ta san cewa ko da yaushe ma ne a tunanin ta nake amma me yasa za ta irin dan banni ma tunanin na ta kake yi mm. <laughs> eh? a kawai dai kusan haka to banda wannan abin da na hip hop mu je mm, to a hip hop ma kin ga ina rap mm-hmm. kuma again ina singing a hip hop abubuwan da yawa to amina rap din mu je ok na ga rafas nan sun haukace to kuma tsani musu roƙiya in kuma sun kangare aini ne zan ba su tarbiyya ni na koyar da malaman da ɗaliban da ni ne mai islamiyya kashe rafas ɗin na ɗaura niyya da na ga wasu su ba su da kunya irin <laughs> eh to kasancewa zaki ga yanzu abin da yake dan faruwa kuma abin yana dan taɓa ni mm. za ki ga misali mutum yanzu zai fara irin waka mm. amma sai ga nuna irin koma yana da mai gida yawwa irin shi mai gidan bai kai ba mm. something like that irin abubuwan dai da kuma kananun artist ne muka fi yin haka dan ni ma ba zan cire kaina daga ciki ba mm. to rukiya ne zaka yi musu eh, eh, zan <laughs> <laughs> cire musu zan cire musu aljanun da suka sa su abu <laughs> kimanin shekaru nawa da shiga harka ta waka mm, gaskiya kasance wani tun da na tashi ina yaro mm. ina harka dan ni lokacin da na tashi ma irin ina ganin kamar waka kamar kowa ma ya iya mm. ni abin da nake gani to irin yawwa unguwa zaki ga irin mutane a dan tare a kira ni mm. wanda zo kai mana waka waƙe mana abu kaza mm. waƙe mana kaza irin a tun a lokacin ba kusan komai ma suka ce mun waka ni gani nake ma kowa ya iya kawai sai yi waka kan abu mm. to haka dai haka suka fara bani shawara me yasa ba zan fara yin waka ba ma duniya ta sani da ka fara waka me iyayenka suka ce lokacin da na fara waka gaskiya abin da ya faru da ni na fara yin waka kai duk da dai cewa ni yaro ne amma lokacin na fara waka soyayya bisa dalili kuma shine a lokacin akwai wacce nake dating din ta maka a gidansu aka fito a gaya min ni yaro ne ba za a bani ita ba something like that irin dai maganganu iri iri wanda karshe dai suka raba mu da ita shi ne fara yin waka wani lokacin akan abin da ya faru tsakanin ni da ita to daga nan kuma sai na ga wakan gaskiya ta karba gun jama'a iyayen ka bushe ce me zaka waka ba ko yan eh, gaskiya baban mu ya mun faɗa kan cewa me yasa tun ina wannan age din zan fara waka kaza kaza to amma kasancewar yanda yan unguwan mu da abokanai da manya aka bani goyon baya mm. da lokacin ma ina jin lokacin da ne wakan na kai kwana uku ma ban fito daga gida ba an gana na fitowa inda ni kaza kaza eh. kusan ma ya dauke kamar waka shi a lokacin kamar rashin jini eh. to haka dai mutane suka zo suka same shi bai kamata ba ga shi kaza kaza kaza kuma daga nan dai na ci gaba da al'amara kawo yanzu yanzu wani irin alfanu ka samu a eh, gaskiya na farko abinda na fara samu shine abinda na fi so abinda da na fi so a waka ba wani abu bane ba kasancewar karbuwa da kuma soyayyen mutane kuma alhamdulillah yana samu insha Allah. To madalla ga hira ta dauko daɗi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria.